game da labarin wasannin kwallon kafa da muke kawo muku daga nan dandalin BOA za mu fara da wasannin da aka buga nan neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Rasha inda za mu fara da nahiyar Turai inda ranar Juma'a 6 ga watan Oktoba na shekara 2017 aka fafata a wasanni ga yadda wasannin ta kaya. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Georgia ta sha kashi a hannun Wales da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Spain ta doke Albania da kwallo uku da nema. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar Italy sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Macedonia yayin da kasar Turkiya ta sha kashi a hannun Iceland da kwallo uku da nema. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar Australia ta doke Serbia ne da kwallo uku da biyu yayin da Croatia suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da tsakaninsu da Finland. Kasar Kosovo ta sha kashi a hannun kasar Ukraine da kwallo biyu da nema sai ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta bosnia herzegovina ta sha kashi a hannun belgium inda belgium ta yi tattaki har gida ta doke ta kwallo hudu da uku faru island ko sun sulhunta babu ci tsakanin su da latvia yayin da sweden ta doke kungiyar kwallon kafa ta luxembourg da kwallo takwas da nema gabriel ko bata da daɗi ba inda estonia ta bi ta har gida ta sha ta shida da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta andorra bata ji daɗi ba a hannun kasar portugal da kwallo biyu da nema ita kuwa netherlands ta yi tattaki inda ta doke belarus da kwallo uku da nema yadda ita ma faransa ta doke bulgaria a gidanta da kwallo ɗaya mai ban haushi cyprus ma ba da ne zaɗi ba hannun greece domin greece ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya switzerland kuwa ta lallasa ƙungiyar kwallon kafa ta hungary ne da kwallo biyar da biyu a jiya lahadi kuwa czech republic ne ta lallasa san marino da kwallo biyar da nema sai slovenia suka tashi biyu da biyu tsakaninsu da scotland kasan denmark sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da romania sai ƙasar poland ta doke montenegro da kwallo kwallo hudu da ne bayan da Lothier ta sha kashi a hannun Ingila da kwallo ɗaya mai ban haushi. Slovakia kuwa a gida ta doke Malta ne da kwallo uku da nema sai Kazakhstan ta tashi ɗaya da ɗaya ta da Armenia. Ƙasar Norway ko ta samu nasara ne akan Northern Ireland da kwallo ɗaya mai ban haushi sai German da ta lallasa Armenia Azerbaijan da kwallo biyar da ɗaya. A yau kuma za a sake ci gaba da fafatawa a gasar na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a nahiyar Turai kasar Isra'il za ta karɓi bakuncin kasar Spain sai kasar Iceland su fafata da Kosovo, Ukraine ko za ta muranci Croatia ne sai Wales su fafata da Ireland. kasar albania za su fafata da kasar italy ne sai serbia su karbi bakuncin georgia kasar finland a gida za su karbi kasar turkiya ne moldova kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta australia ne za a buga duka wannan wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chadi daga nahiyar turai za mu tsallako nahiyar kasashen afirka inda a nan ma aka fafata a wasan neman shiga gasar cin kwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 ga kuma yadda ta kaya a wasannin da aka buga a ranar juma'a da ta gabata an buga wasa ɗaya tilo inda kasar mali suka fafata da kasar abrikos inda aka tashi can jaras babu ci a wasan a ranar asabar kowa najeriya ne ta lallasa kasar zambia da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kamar ta sha algeria da kwallo biyu da da babu kasar gini ko bata ji daɗi ba domin tunisia ta bi ta har gida ta doke ta kwallo hudu da ɗaya libya a gida bata ji daɗi ba ardi congo ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya cape verde kuwa ita ma bata ji daɗi ba a hannun senegal domin senegal ta bi ta har gida ta sha ta kwallo biyu da nema morocco ta samu nasara a kan gaban da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta kasar south africa da ta da ta samu nasara a kan burkina faso da kwallo uku da nema uganda sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana a wasan da aka buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar masar da kungiyar kwallon kafa ta congo kuwa kungiyar kwallon kafa ta masar ne ta lallasa congo da kwallo biyu da daya a ji aka fafa ta wasan ga kuma yadda jerin jadawalin na rukunin afirka yake inda kowane rukuni ake bukatan kasa ɗaya ce da za ta wakilci nahiyar ta afirka a wannan rukuni a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta kasar tunisia tana da maki sha uku inda take mataki na ɗaya sai ardi congo take da maki goma a mataki na biyu gini ko tana maki uku ne a mataki na uku sai libya da take mataki na hudu da maki uku a rukunin ba kuwa nigeria tana jan ragamar da maki sha uku a mataki na ɗaya sai zambia da take biye da ita da a mataki na biyu da maki bakwai kamaru tana mataki na uku ne da maki shida sai algeria take mataki na hudu da maki daya a rukunin ca kuwa morocco ne take mataki na daya da maki tara sai abricos take mataki na biyu da maki takwas gabon tana mataki na uku ne da maki biyar sai mali take mataki na hudu da maki uku a rukunin da kuwa kasar senegal tana mataki na daya da maki takwas sai burkina faso a mataki na biyu da maki shida verde tana mataki na uku da maki shida sai south africa tana mataki na hudu da maki hudu kasar egypt tana mataki mataki na daya a da maki sha biyu sai kasar uganda ta kai mataki na biyu da maki takwas sai kasar ghana ta ke mataki na uku da maki shida kasar congo ko tana mataki na hudu ne da maki daya yayin kammala wannan wasa da aka yi inda aka buga wasanni biyar biyar sauran wasanni ɗaya daya kungiyar kasashe biyu ne kawai suka samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a rukunin ba najeriya ta jagoranci rukunin inda ta samu tikiti da maki sha uku sai rukunin e Said inda Egypt ita ma ta samu tikiti da maki sha biyu. Yanzu haka dai saura rukuni uku ne ya kasance a fidda kowace ƙasa wacce za ta wakilci ƙasar ta wanda ya ta wakilci kasa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya idan muka dawo bangaren labarin kungiya da kungiya kuwa da yiwuwar dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United felin dan shekara 29 da haihuwa ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi da sakwarata ta Liverpool na kasar Ingila ba ranar 14 ga watan Oktoba na shekara 2017 a wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na takwas sakamakon raunin da dan wasan ya samu a sawunsa iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya